da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan kukunanan lahiya da wannan yammacin laraba 4 ga watan Mayu, shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook shi ma kai tsaye a shahin voa hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatarwa? Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa ya sake komawa kan maganar 'yan gudun hijira da mawuyacin halin da suke ciki a arewa maso gabashin Najeriya musamman ma a jihar Borno da ma jihar Yobe inda kwanakin baya gwamnan jihar ya ce an kashe naira biliyan goma sha biyar a kan sansanonin 'yan gudun hijira biyu kawai da ke jihar wato naira miliyan dubu goma sha biyar waɗanne irin matsaloli ne ke damun 'yan gudun hijira ciki matsalan da muke ciki da yanzu haka kai muna cikin matsala da abubuwa irin su kamar matsalan abinci ne ruwan sha ne toilet ne abubuwa da ba yi da iyakan da za mu iya mu ce da matsalolinmu ba abun da duka ya dame mu. To ya maganar samun abinci a sansanonin 'yan gudun hijira? da lokacin da muna can ana dawa mana abinci lokaci uku yanzu an mai da shi lokaci biyu lokaci biyu ma ba ma samu a kai kai jiya ma ba a dafa abinci ba abincin ma idan ya samu shin yana ciwa in ka sa manda ba zai ciwu ba in ka sa yaji ba zai ciwu ba an riga an lalata abinci ba sa kama na abinci wani abinci ma duk sa waken ma duk tsutsa ne wani ba zai iya cin abinci ba in ya cikin shi ma zai ba ciwo sai bayan gari ba da amfani a cikin da ke To anya ko wannan gaskiya ne? kwanaki gwamnan jihar borno ya faɗa da bakin shi cewa duk rana buhu 1,800 na shinkawa ake dafa ma 'yan gudun hijira wannan 1,800 buhun da suke magana karya ne wannan baya kaiwa haka To yau ma za mu ci gaba da tattaunawa da Alhaji Girema Terab tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Amma za mu hara da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sannan kuma za ku ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira. Daga Goza da Abadam da Bama da Gamborin Gala da kuma Manguno waɗanda ke zazzabna a sansanoni daban-daban a jihar Borno. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji halin ha'ula inda 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno da Mayobe. cewa Facebook mun yi muku tambaya cewa me ra'ayinku game da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi da ma kungiyoyi masu zaman kansu ke kare haƙƙin 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya ritsa da su? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Shi kenan yau da gobe, yau kan an iso wajen wannan maganar kare hakkin 'yan gudun hijira. Muna ji dai a rediyo ana faɗa to sai dai wani hanzari ba gudu ba. Mai yiwuwa suna kare hakkin waɗanda suke a sansani ne, wannan kuma na sansanin su za su faɗa. Ni ɗinnan ɗan gudun hijira ne, muna zaune a gidajen 'yan uwa. Ni ɗinnan ɗan gudun hijira ne, Muna zaune a gidajen 'yan uwa, mun san tallahin 'yan uwa amma ba na gwamnatin tarayya ko ta jiha ko ta karamar hukuma ba. Mu ba wani tallahin da muke samu daga gurinsu, balle ma a ce su kare mana hakkinmu. in suna kare mana hakkinmu ta yaya ake ganin 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ƙannanmu da matanmu suna barace-barace a cikin gari da kasuwanni kuma mu muna ƙarƙashin ƙaramar hukumar don haka mu ba mu san ana wani kare hakkin 'yan gudun hijira ba sako daga awwali direban sitiya dabar shata ko dabar shata ba ga allah sarki wallahi da zarar na ji an ambaci 'yan gudun hijira sai hankali na ya tashi ba don komai ba sai akan halin ni'yasu da suke ciki wato wani abin tausayi ga waɗannan bayan allah shine yadda wasu marasa imani da tausayi ke dakile tallafin da gwamnatin tarayya da na jihohi ke basu. Yau da gobe, Allah saka muku da alkhairi ganin yadda ko da yaushe hankulanku na kan waɗannan bayan Allah. Sako daga Abbas ya haya Dutsen Wai. Yau da gobe ikon Allah. Ina so ku sani mulkin siyasa ba zai bari ƙasar Najeriya ta yi abin da ya dace ba, saboda duk wanda za a ɗauka ya kula da 'yan gudun hijira sai ɗan siyasa mai uwa a gindin murhu shine za a baiwa ragamar tallahin 'yan gudun hijira a raba musu, musamman gwamnatocin jihohi. Don haka nake tausayin Buhari, saboda a kullum Buhari burinsa a nemo wanda ya cancanta a bashi ragamar 'yan Najeriya, to amma 'yan siyasa musamman na jihohi burinsu. a ba su wuƙa da nama domin su son zuciyarsu to shugaba buhari baya son haka don haka suke daƙile duk wani ƙoƙari da buhari yake yi saboda haka buhari yana buƙatar addu'a ga 'yan najeriya saƙo daga adam salisu yau da gobe gaskiya za a ce ba yabo ba fallasa domin gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin wani hali kama daga rashin abinci wurin zama da dai sauransu ya kamata gwamnatoci su ƙara mai da hankali wajen taimakawa 'yan gudun hijira da ma ɗaiɗaikun mutane saƙo daga yahaya umar baban yara bicci a gwamnati da ƙungiyoyi suna ƙoƙari ƙwarai da gaske saboda kusan kullum in mutum ya saurari rediyo zai ji irin ƙoƙarin da ƙungiyoyin da gwamnati suke musamman gwamnatin jihar borno sai dai kuma duk da hakan suna buƙatar ƙarin taimako saboda gwamnati kaɗai da ƙungiyoyi ba su isa ba ya kamata attajiran ƙasar nan su masu su shigo ciki saboda mutum miliyan uku ba dubu ɗari uku ba ne a ƙarshe nake addu'a Allah ya zamnar da ƙasar mu lahiya kawo mana ƙarshen boko haram sako daga kabiru aliyu madrid yau da gobe a gaskiya akwai gyare-gyare ganin yadda gwamnatin tarayya da masu sauran ƙungiyoyi ke kare hakkin 'yan gudun hijira wanda rikicin boko haram ya ritsa da su domin yadda 'yan gudun hijira ke zama a cunkushe tare da ƙarancin ababen more rayuwa da suke fama da shi. Ina kira ga gwamnati ya kamata ta duba wannan lamari da fatan za ta duba. Saƙo daga Jamilu Ciri a garin Daura. Wallahi ni ɗan gudun hijira ne na Damasak a jihar Borno. Wani a cikin masu kare hakkin ɗan adam ɗin ma da kansa in ka tambaye shi me kare hakkin ɗan adam ɗin ma da kansa bai sani ba balle ya kare hakkin ɗan adam. Saƙo daga Tijjani Abdullahi Damasak. Yau da gobe ikon Allah, ni dai ga naune ba jiyau ba. Tabbas gwamnatin tarayya da jihohi da ƙungiyoyin agaji da ƙungiyoyin fararen hula na iya ƙoƙarinsu akan ba da kulawa da tallafi ga 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya ritsa da su. A nan jihar Yobe akwai dubban 'yan gudun hijira. Sako daga Sadi Energy Tandari Potaskum. Yau da gobe ikon Allah. A gaskiya gwamnatin tarayya a Najeriya da ma gwamnonin jihohi da kungiyoyi masu zaman kansu duk dai a Najeriya suna yin iya bakin kokarinsu wajen ganin sun kare hakkin 'yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba su da su To amma wata babbar matsalar da ake fuskanta ita ce waɗanda ake ɗora ma nauyin kula da 'yan gudun hijirar su ne suka mai da wannan aiki tamkar wata manhaja ta kasuwanci wajen rarraba kayan da gwamnati ta bayar domin ni ga nau ne ba jiyau ba. fatan mu dai Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk wani abin da zai raba bil'adama da gidansa matuƙar ba alkhairi ba ne amin sun mu amin sako daga Ciroma mai turare dumjiya jihar da magaram Nijar. Yau da gobe a gaskiya mun san shugaba Muhammadu Buhari yana iya ƙoƙarinsa wajen tallafa wa 'yan gudun hijira musamman da abinci. Domin a kwanakin baya idan ba a manta ba hukumar kwastam ta kai tallafi ga 'yan gudun hijira da suke zaune a sansaninsu a jihar Yobe, kuma an kai musu tallafin abinci kamar shinkafa, mai, sabulu, tufafi, gidajen sauro da magunguna. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. saƙo daga Rulwani Ibrahim London Uba da ke jihar Adamawa. Bisa yadda muke samun labari gwamnati da ƙungiyoyi na iya ƙoƙarinsu na taimaka ma 'yan gudun hijira. amma inda matsalar take shine waɗanda ke da hakkin rarraba kayayyakin suna yin zalunci ta yadda suke sayar da kayan tallahin ko kuma sai an karɓi cin hanci daga hannun 'yan gudun hijira kahin a basu abinci allah ya kyauta sako daga ibn abdallah bojude salam filin yau da gobe wallahi da gyara dan sai ka ziyarci sansanin 'yan gudun hijira ka ga abin tausayi mahukunta na bakin ƙoƙarinsu amma ko daga masu isar da saƙon ne Abin ba kyan gani, daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni da su yi wa girman Allah su kai ɗauki ga 'yan gudun hijira don abin ya yi wa mahukunta yawa, saƙo daga Alhaji Murtala a basu Mai Shadda Kwantagora. Abin ba a cewa komai domin wasu sansanonin idan har mutum ya gani wallahi ba zai iya ko ruwa a ciki ba. Gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna tallafa musu sai dai abin ya yi kaɗan. Ya kamata su ƙara ƙoƙari a kan abin da suke yi. Sako daga Abubakar Ahmad Roni. A gaskiya magana irin taimakon da gwamnatoci ke badawa da sunan 'yan gudun hijira da a ce yana isa hannunsu. To da wallahi zai gamsar da su fiye da yadda ake tsammani. To amma sai dai kash abin ba haka ba akwai waɗanda suka fake da wannan damar suka maida abin kasuwanci. Shin ba annabi ya ce mu soma ‘yan uwanmu abin da muke soma kanmu ba? Ko mutane sun manta ne? Da fatan Allah ya ganar da mu. Amin. Sako daga Kasim Ladan ɗan Chadi. Masu saurare yau dan iya yana hutawa, amma mun san hanyar da muka bi muka samu ta bakin wasu 'yan gudun hijira daga Goza da Abadam da Bama da Gamborin Gala da kuma Manguno waɗanda ke warwatsa a sansanoni daban-daban da aka kakkawa musu a jihar Borno. Ina kan Goza, dan Goza ne ni daga Bakasi. Wallahi karya ne na aiki da su karya ne da suke bamu. Abincin masu ɗaya ne gari biski ne suke kawo biski mu wani lokaci ba kyau so ɗaya so biyu ne wani lokaci so ɗaya wani lokaci ma babu za hura wuta haka kawai sai a kashe haka da ana management ba magani a asibiti ruwan sha ma babu wannan dubu da dari takwas buhun da suka yi magana karya ne wannan baya kaiwa haka eh abun da yake tafiya da mun zon bar mu ana rana kawai na takadar da mutane wallahi asibiti ma babu ba magani abincin da za ba mu ma babu shi wani akwai gobe babu haka dai muna management yanzu a haka gashi guguwa ta shi haka nan wallahi gaba ɗaya jiki mu kura ne kawai ba in ka kalle mu faristol muna halin da sai dai Allah kawai da zai ci ruwan sha ma babu da ne akwai yanzu ma babu ruwa ruwa kwata kwata wahala muke kawai albarkacin kamfanin riski ta fito ne mana wannan buga-bugan su wannan shine kawai muke dan samu rombo wannan malla iya yawa muna taruwa kai gida musu hello salamu alaikum ina bakulis dan abadan ne abadan wato inda muke zauna a cikin nan kaga da dai ana kawo abinci na kowane lokaci kaga kamar sun maji wannan da akan kawo kamar kwali ashirin yanzu sai kasance cewar bai huce a ka guda biyu ba ko guda uku wani guri sai an kwana goma abin da ake jira za a wani guri ta yanzu za ga abinci an ba shiri babba abin da ake kawo a ciki a cikin nan ban sani ba da wani gurin da ake kawo amma mu nan da nake gaya muka yanzu cikin kwana biyu wannan ko hmm. zuwa kwana uku zan gaya maka ni shinkafa ma ban ganta ba ana kunu haka da kafe da a kunu ga shi na yan kunu na hatsi haka kawai haka za a yi shi da a samu ɗan shiga kaɗan ana watsawa su kuma an suna da wani abu kaɗan yan naira goma ashirin daya zuba shanar kiwon lafiya za ka fa sai dai ciyaman na kan an ya je wani wuri ya karɓi leta da ƙyar leta wanda za a yi za a yi rufiya zuwa motar janar asibiti akwai wata tsofa wallahi wanda lokaci kuɗin sai jini ma ya gagara kuma gashi shi wannan mota wannan wanda za ta yi halkin namu babu sai sometimes sai alkabara ne kamar cewar wani emergency ya faru sai dai motan police wani guri su taimaka ma chairman na kan ya sa hanyar da zai dai dan zuba musu mai yanda za a ce a kai mutum asibiti hmm. kaga masu dafa musu abinci wannan wallahi sai shi ne da wannan za ka ga ana kama su da mods kamar an dai zafi ya buge su din nan yanda za su sha saboda wuta a hmm. wani ke maka magana yanzu aka kai zafi yanda yake damun su ya ɓaci sai dai su ce mana kan ɗin zai yi wani ƙoƙari da yin da wasu ya samu ɗan kuɗin oma ma wani gudu zai gagare su yanzu kuma wajen wata biyu wata hmm. wata shida kai wata shida yanzu aka gudu ba su wani abu ba za su dafa abinci ba kuma every month haka mutum ɗaya ana biyan shi dubu biyar biyar ne bai huce da kamar wani allowance kuma shi ma wata shida yanzu haka ba su samu komai ba eh da sun riga sun amince ga ɗan matun da bai kama aikin taimakon kai da kai ne hmm. to amma duk da haka wannan ɗin ma ba sa samu ni dan ba ne ni mutumin ba ne ina IDG kam na kofa IDG kam da lokacin da muna can muna WTC ana dawa mana abinci lokaci uku yanzu an maida shi lokaci biyu lokaci biyu ma ba ma samu a kai a kai jiya ma ba a dafa abinci ba mu dai ba ma samu a dare muna samu yanzu dai ba ma samu ruwa ma ba ma samu mai kyau yau ma aka ce ba mai gashi ba a samu ruwa da yamma ba ma'aikacin muna kacin su ma ba a biya su ba ya kai wata shida ma ba a biya su ba asibitin ma yanzu ba ma gani ba salamu alaikum mun idp kam ne muna yi kam ne wani matashin gala zamborin gala matashi ne daga zamborin gala kuma muna cikin idp camp matsalar mu gashi nan yau muna zaune a cikin kan wannan babu abinci mai kyau wanda za mu ci mu sha babu wani ruwa mai kyau wanda za mu sha babu wani sabulun da za mu yi wanki da shi mu ba lafiya babu magunguna eh babu abinci yau gashi yau watan kwana uku ma mutanen da suke dafa mana abincin ma ba su dafa mana abincin ba mutanen da ake basu suna dafa mana abinci ma yau wajen wata shida ba a biya su kudin su ba ga sunan suna preja su ne suka dauki cewar su ba za su yi wannan aikin ba sai an biya su kuɗin suka yajin aiki yau kwanan mu uku ba abinci babu na safe babu na rana babu na dare kowa ya jikkata ga manya sun jikkata ga yara sun jikkata kuma ga shi yana cewa a za a bude mana hanya hanyar mu ya bude lafiyar ta kalau babu boko haram an ce kuma kakin ta suna ta ba zai kai mu garin mu ba ba mu san laifin da muka yi ma ba ba mu ce mu sha ba kuma bot ne ne program na ba mu san mishi dalili ba ya sa sa a gaba garin mu yake ba za mu koma ba kuma garin mu ba boko kuma lafiyar shi kalau garin mu babu wani abinci da suke kawo mana da yunwa suke bar mu mai gida ƴaƴan mu sun rame mu ma mun rame iyayen mu sun rame wa kuma duk sun ji ya kata duk wanda aka kai shi yau aka kai ka asibiti kace ba ka da lafiya aka auna yunwa ce wancan ma aka kai shi asibiti aka auna yunwa ne ga wahala ga ishirwa ga komai babu wani abin da muke samu na biyan bukata wancan wanda za a ce gashi yau bani adam wannan ya ci ko ya sha ya ji daɗin shi babu kullum tunani akan tunani wallahi tallahi sai to muna nan mun dogara ga Allah abincin da suke dafawa ma shine in sun zo mutum ya samu ya yi loma biyu uku ya busar abinci ya je ya sayar ya bada abincin da za a dafa maka ka ci shine zaka tsayar a rana ka busar da shi tukunna ya bushe ka je ka bada a baka abincin da za ka ci ba wannan abincin da za a kama ka saboda ba zai ciwu ba in ka sa manda ba zai ciwu ba in ka sa yaji ba zai ciwu ba an riga an lalata abinci ba sa kama na abinci wani abinci ma duk tsutsa waken ma duk tsutsa ne wani ba zai iya cin abinci ba in ya ci cikin shi ma zai faci ciwo sai bayan gari ba da amfani a cikin babu lafiya ba magunguna ba magunguna yau mai shekara talatin maganin shi mai shekara ashirin za a bashi mai shekara ashirin maganin mai shekara goma za a bashi mai shekara goma maganin mai shekara biyar za a bashi babu babu babu yaro maganin duk iri ɗaya ne duk cuta iri ɗaya ne babu wani abin da za a yi maka magani in ka je kawai sai mu da mun dogara ga Allah muna addu'a Allah ka mana zaman lafiya kuma ga mun samu zaman lafiya garin mu ce babu boko haram hanya ta bude lafiya karo a kai mu garin mu muke bukata dan Allah dan annabi a roƙa mana a wajen mai girma daraja shugaban kasa ya roƙa mana kuma mana alfarma ya roƙa mana ya ji kanmu ya maida mu garurukan mu samu mu yi noma a bana wannan dan Allah ya samu a tura mana jawabin nan dan Allah ya samu amsuwa hello Alhamdulillah ina manguno ne Bakasi kam. Eh, Bakasi daga Bakasi. Eh, abu abubuwan da muke ciki matsalan da muke ciki da yanzu haka kai muna cikin masala da Abubuwa irin su kamar masalan abinci ne, ruwan sha ne, toilet ne, abubuwa da ba yi da iyakan da za mu iya mu ce da mu ba abun da duka ya dame mu. To gaskiya shine in an ce gaskiya don Allah ne za a yi ba za a ce don ko gwamnati don ko ne ba ba za a yi a ce ana cin shinkafa kowane 3 square mil wanda gwamnati yake so ba 1 square mil ma a haka da yanzu ana karancin shi balle ma shinkafa don ni dai kan ban taba gani ba ya kai sati uku kudu wallahi da gaya maka busti ne busti ne kawai da miyan kuka kuma ba wanda yake cima a duba a tura mutane su zo su gani inda aka, aka bushar da busheshen abinci a cikin kamdin. A lannan eh, dipiti gwamna da kanshi ma ya zo ya kwashe abincin da kayan sauran abubuwa din ya kai wai aka za a canja abincin ne ba a canja komai da komai ba. Kifi nama, nama dai akwai lokacin kwanakin baya lokacin da sai makiman na baya na aka bamu shanu guda bakwai ne takwas a lokacin na aka kai dan kaman leda leda karamin nan guntu kadan haka aka kai a gidana na gani to daya ne naman kam duk ma na gani ne a gani na yanzu ne kifi ai suna zuwa mutanen su suna zuwa su jiba su jiba miya don sai su ga kome da kome ba komai a ciki banda magi banda menene banda har gishiri ma wata rana babu wai wai zai ce akwai nama akwai kifi a cikin bataki ko kuma wani a cikin mutanen mungunu mutanen guzamala da gozo nan irin su kaga abincin da muke ci ba irin kamar na da ba ne yanzu haka biski kuka wanda yana da shi ya samu dan miyan shi kadan da gishirin shi ya hada ya ci kuma ba wanda yana da dan kisi wana jikin shi maganan asibiti ma asibiti ba kai komi sai mutanen irin su world health ne suna taimako kadan kadan banda waya nan ba kowa wanda yake taimaka Allah ya ba mu sauki. Ina ina ya a lamarinmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya kwabbata ya sani ka gani haka mamman ya sani dubula To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terap tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno kuma kun ji ta bakin 'yan gudun hijira daga yankuna daban-daban waɗanda ke zazzamna a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Salamu alaikum Alhaji Grema Terap. Wa alaikum salam hajja kuna lafiya. Lahiya lau ina wuni ya kokari. Alhamdulillah masha Allah. Yawwa to ga Jamila da tambaya. Alhaji Grandma ina da tambaya kasancewa mutane da dama waɗanda suka ansa mana tambaya a facebook sun ce suna ji a rediyo kuma suna makarantawa a jaridu daban-daban yadda gwamnatin tarayya take ta kokartawa wajen taimakawa 'yan gudun hijira amma kuma da muka ji muryarsu sai muka ga kamar abun ba haka ba a ina ka samu wannan wannan bambancin ra'ayi haka wato abin da yake faruwa a ko yaushe idan an yi irin wannan program a rediyo ko an samu wasu dama da aka yi kuka domin a kawo tallafi wa 'yan gudun hijira sai ka ga gwamnati ta hanyoyi daban-daban ta ce a kai musu shinkafa buhu dubu kaza a kai musu kaya dubu kaza shanin gudun hijira ya fi karfin kawai a je a jibgewa 'yan gudun hijira kaya yayin da idan shugaban kasa ya ce shugaban kwastom ya kai buhu dubu ishirin da ɗaya misali wa borno idan an kawo kayan hannun wa za a sa yaushe za a zo a rabar da kayan nan a cikin waɗannan sassanni daban-daban kaga kaya zai shigo borno kamar yadda kuka yi jawabi kamar yadda mutane suka sani amma to shigowan borno ya shiga hannun in gudun hijira ai shine babban abun tambaya sai kaga kaya ya zo an jibge a sto na sema ko a sto na nema ko a nemi wani guri ko trailer park a jirgin kayan a soke idan an soke wa'annan kayayyakin a garin rabawa camp camp camp camp sai ka ga kayan suna bacewa a hanya sai ga kayan ana sayar da su a cikin kasuwanni sai ga kayan ana samun su a cikin shaguna a cikin kasuwanni da wasu garuruka ma daban ana kai kawunan a kayakin ai yadda mutane suka yi jawabi ai yanzu shugaban kasa ya ba da umarni a ba da buhu kusan dubu ishirin da ɗaya ma gwamnatin jihar borno kuma yanzu ka sun kawo kayan sarrafa jirgin ta a trailer park akwai wani tasha da ake wa na manyan motoci a cikin birnin maiduguri har yanzu shi ba ma soma ba na ba ma mutane da suke cikin sasanni ba banda wanda gwamnati take kawo ma kar ku manta ba icrc tana kawo buhu tana kawo mota kusan talatin arba'in na shinkafa domin ta taimaka wa 'yan gudun hijira musamman na daloyi wanda yake da mutum kusan dubu ishirin da biyar wanda babu wanda ya kai mutane yawa icrc ne ke ciyar da su ba ma gwamnati ba ne kamp na gubiyo camp wanda ya kai akalla mutum dubu sha daya da suke cikin wannan camp din su ma icrc ne ke ciyar da su ga world food program ga sauran kungiyoyi da dama wanda suke kawo kayan abinci da kuma kayan tallafawa rayuwa su unhcr su save the children su action against hunger su rescue rescue ah, mission da sauransu kungiyoyi da yawa suna shigar da kayan abinci banda wanda nema ma take kawowa nema ma akalla tana kawo buhu dubu ishirin zuwa zuwa dubu sha biyar a kowane wata tana shigarwa cikin birnin maiduguri kayan abincin suna da yawa ba wai baya isowa ba ne kayan suna isowa amma yaushe ne gwamnati ta zo na ta taba tsari domin ta tabbatar cewa wannan kayan da ake kawowa 'yan gudun hijira ya same su akan lokaci kuma bayan kayan ya shiga cikin sassanin shin an samu an dafa mutane nan abinci akan lokaci sai wani lokaci ka tarar ma an kai kayan amma idan an kai kayan to yaushe za a dafa abinci sai ga ga abu kayan abinci a cikin sasanni amma a ce maka babu itace kwanaki yan masu sayar da itace sun yi yaji a birnin maiduguri saboda gwamnati na karban kayan su ba sa biyan su akan lokaci sun je suna bin gwamnati kusan bashi miliyan ishirin na itace na dafa abinci gwamnati bata biya su ba sai ga ababe da yawa ne wanda yake kuntatawa 'yan gudun hijirar rayuwa a cikin sasannin da suke zanne ba wai ka kawo kayan abincin ne ko ka jibge ba ai mm. gashi yanzu 'yan gudun hijira suna kwamfilin yau ya kai sati uku zuwa wata daya ba su ma ga shinkafa idanunsu ba sai biski suke ce wannan biskin kuma ta lalace ta yi expire akwai susa a cikinta to ya za a yi ka kai wa mutum biski babu mai babu wani sinadari na hadawa mai kyau an dafa biski da kuka shar a ba mutane ta taya mutane su wannan abincin mafi yawa shanya shi suke yi za su shanya shi su sayar da shi masu masu kiwon dabbobi mm-hmm. masu kiwon dabbobi suke sayan abincin nan a sasannin gudun hijira daro ɗaya suna sayarwa kusan naira ɗari biyu da hamsin na abinci bushashe masu kiwon raguna su suke siyan kayan abincin nan mafi yawa wanda ake dafawa saboda 'yan gudun hijiran ba za su iya su ci irin abincin da ake dafawa ba kuma sai ka ga wani lokaci ga ma abincin ga itacen sai a ce maka babu ruwa menene sananin ranar jihar birnin maiduguri me yasa ba za a musu sola bohol a cikin sasannin nan gaba daya ba kuma ruwan ma 'yan gudun hijira a kungiyoyi na agaji da na duniya dukkanin su icrc su msf ba dr without boda su ma fa suna hanyar taimako na ruwa ba ma mm. gwamnati kadai aka barwa ba matsalar da mm. muke ciki ba wai matsalar kawo kayakin ba ne ina gwamnati da zata saya tsakaninta da Allah ta sarrafa wayannan kayakin kafin shiga hannun mutane ah ai kowa ya san cewa kamin a yi zabe dalilin ana neman a ci zabe gwamnati ta yi tsayin da aka ta saya a kansu ai wannan gwamnati ita ce lokacin zabe ba samu canji ba kuma tallafin da yake zuwa yanzu ya fi na lokacin kafin zaben ma saboda a mm. baya lokacin da ake yakin neman zabe 'yan siyasa suna shigo wa'annan sasanni daban-daban gwamnatin tarayya tana zuwa gwamnatin jiha tana zuwa kananan hukumomi gwamnatin kananan hukumomi su ma suna shigowa har yanzu tallafin da aka samu a bayan zabe ya ma fi lokacin kafin a nemi zabe amma to menene ya sa yanzu ba za a bada hankali da haɗin kai ma 'yan gudun hijira ba ga victim support fund su ma sun ce mm. suna yin taimako a cikin waɗannan sassan. Eh yau Alhaji Grema lokaci ya fara ɗaga mana hannu akwai da yawa cikin waɗanda muka ji muryoyinsu yanzu nan suna cewa a bar su su mm. koma gidajensu a bar su su koma garuruwansu kana ganin lokaci yayi a bar su su koma garuruwan nasu. Eh ya danganta akwai wuraren da har yanzu a daji akwai ah, abokanin adawa wanda ake fama gumurzu da su. kamar wurare abin da ya shafi dajin bama har yanzu ana ta farmaki tsakanin sojojin najeriya da 'yan boko haram abin da ya shafi dajin gwaza da zai sauransu amma mutanen gamborun gala kamar da kwanaki caman nasu na karamar hukumar su ya je ya maido mutanen da suke protocol nahiyar cameroon da kuma sauran wurare wanda suke bakin boda ya maido su cikin gidajensu yanzu haka akwai mutane a garin gamboru a angala to amma mutane sun fi so su koma gidajensu wannan zaman kamp ɗin zama ne na azaba zama ne na wahala za a iya a maida mutane waɗanda suke suke da wuraren su babu matsala kamar gala kamar mutanen kanduga kamar mutanen dambuwa ai dambuwa ma yanzu haka akwai mutane mutane suna cikin ƙauyen ma suna zanne ai suna cikin garin hmm. dambuwa ai mutanen cikin ma na su mutanen biyu ma na su saboda haka wayancan akwai guraren da za a iya a maido da mutane akwai kuma wuraren da ba za a iya amai maido mutane ba Musan san wani dalili sa gwamnati take jinkiri wurin mayar da mutane ba shi mai da mutane a je a kai jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran ma'aikata na civil defense da immigration da custom a kai ma'aikata na kanaka hukumomi na asibitoci da su bude asibitoci a cikin wa'in eh yauwa alhaji garema lokaci ya fara daga mana hannun allah da nan gaba za mu tattauna akan za mu ci gaba da tattauna akan wannan batu na mai da su da ma yobe saboda kamar za mu so mu ji in kana da masaniya abin da ke faruwa a can ma saurare iyakacin abin da ya samu kenan sai gobe ku huta lahiya mun gode sosai alhaji